فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله آمرا المؤمنين والناس أجمعين بتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها, الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فاتقوا الله عباد الله وراقبوه ولا تعصوه تفوزون في الدنيا والآخرة ثم أما بعد معاشر الإخوة الكرام لم يزل حديثنا معكم كعهدنا به في بيان مضامين حديث جبريل المشهور حديث عمر رضي الله عنه الذي أتى جبريل عليه الصلاة والسلام وطرح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسئلة عظام ففي الجمعة الماضية تعرضنا لشرح وبيان وتوضيح السؤال الأول إنه السؤال عن الإسلام حيث رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وضح لجبريل وللأمة مضمون الإسلام بمثله لأصوله إنما ذكره عليه الصلاة والسلام من أركان الإسلام هي بمثابة أصول الإسلام التي يعود ويرجع إليها أعمال الإسلام ليس معنى ذلك أن ما لم يذكر في سؤال جبريل ليس من الإسلام في شيء بل إنما ذكر هو أصله وأساسه وأصله يتفرع منه جميع ما ورد في الكتاب والسنة بعد أن انتهى من توضيح مضمون الإسلام طرح له السؤال الثاني وإنه سؤال خطير لا يقل أهمية عن السؤال الأول فسأله عن الإيمان في بعض ألفاظه قال له أخبرني عن الإيمان وفي بعضه قال فأخبرني عن الإيمان وورد في بعض ألفاظه ما الإيمان فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه هي أصول الإيمان إن هذه الأصول التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ورد ذكرها في محكم التنزيل فالله جل وعلا يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وفي آية البر أيضا تعرض, تعرض الذكر الحكيم لذكرها أي ذكر هذه الأصول فقال أعزني قائل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إن الإيمان عباد الله يراد به في اللغة التصديق ولعل ما تلونا من هذه الآية خير شاهد وخير دليل على هذا التوبيخ فإن الله جل وعلا قال أولئك هم الصادقون الموصوفون بما ذكر هم الذين صدقوا مع الله و صدقوا في نفوسهم بهذه الأصول وقد عرف الإيمان وقد عرف الإيمان علماء الإسلام بأنه قول باللسان وعمل في الأركان واعتقاد بالجلال يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان أو ينقص بمعصية الله لما ذكر الإيمان بالله يا عباد الله هذا هو أصل الإيمان فمن لم يؤمن بالله فإنما آمن به من البقية الباقية المذكورة في هذه الأركان تصير في حقه هباء منثورا وكذلك من كفر بأحد هذه الأركان ولذلك سماها علماء الإسلام بأصول الإيمان بأصول الإيمان والإيمان عباد الله يزيد وينقص يدل لذلك أو تدل لذلك نصوص الكتاب والسنة والعقل أو المعقول فالله جل وعلا قال في القرآن ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا وهذا ورد في معرض ذكر الله عز وجل لحال المؤمنين لما يقرأ عليهم كتاب الله فقال عز من إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وزحزحت وتحركت وخشيت من خشية الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته الايمان فنص على زيادة الإيمان وكل ما من شأنه أن يقبل الزيادة فإن من شأنه أن يقبل النقصان وقال عز من قائل والذين اهتدوا زادهم هدى والهدى هو التقوى والتقوى هي الإيمان وقال أيضا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم إيه والذين اهتدوا زادتهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فالإيمان يزيد بالأعمال الصالحة يزيد بطاعة الله رب الأرض والسماء يزيد بالتمسك بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الإيمان يزيد بالقلوبات كما أنه ينقص بمعصية الله فإنه ثبت في القرآن أن القلب إذا أذنب صاحبها ذنبا جعل الله في قلبه شيئا بمثابة الظالم وعلى هذا يقول الله جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون فلا يزال هذا الله ينزل بالقلب حتى يغطيه فإذا غطاه ولم يلبس إرفاقا لصاحبه ولا طاعة لصاحبه صمت الله عليه وختم عليه وطبع عليه وصار من ضمن من قال الله في حقه لهم قلوب لا يفقهون بها وصار من ضمن من قال الله في حقه بل وضع الله على قلوبهم كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين فصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا أعاذني الله وإياكم من هذا القلب لما انتهى من هذا سأله عن الإحسان وعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بتعريف سهل يسير سلس يغيب ويدركه ويفهمه كل من في قلبه أدنى نسبة من عقل أو إدراك فقال أن تعبد الله كأنه تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك على ضوء هذا التعريف أن الإحسان على مرتبتين له مرتبتين اثنتين لا ثالثة لهما أولا عبادة الله كأنك تراه وهذا أعلى المراتب وفي هذه المنزلة تجد الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين أنهم يراقبون الله حيثما كان المرتبة التي هي أدنى من هذه المرتبة إذا ما استطاع الإنسان أن يجعل في نفسه بأن الله بأنه يرى ربه أن يؤمن بأن ربه يراه ولا شك أن هذه المنزلة أقل منزلة أقل درجة أقل علوا من المرتبة الأولى المذكورة فما أخرجنا إلى التمسك بهاتين المرتبتين أو بإيجابهما فإن كثيرا مما يقع في زماننا هذا من القتل والتشريد والنهب والسرقة والاعتداء والزنا واللواط وغيرها من المعاصي والمنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن منشأها انعدام مراقبة الله جل وعلا فمن راقب الله جل وعلا فاز ونجا في الدنيا والآخرة فراقبوا الله يا عباد الله ثم ختم الحديث بالسؤال عن الساعة والساعة المراد بالساعة هي القيامة وسماها الشرع بمسميات عدة كل ذلك يدل على عظم حولها وأن شأنها كبير ما كان حديثا مفترى وليس من أساطير الأولين قال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقال تعالى في معرض رده على منكر البعث من كفار قريش ومن نحى نحوهم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي يحلف بربك قسما بربك لتبعثن اللام لام القسم مؤكدة بنون التوكيد ثقيلة لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم قال وذلك على الله يسير وعلى هذا فمن كان عمله اليوم منافيا للإيمان بقيام الساعة فكأنما لسان حاله ينكر قيامها والله يا عباد الله أكثر المسلمين اليوم وقعوا في هذه البرتقة كأن لسان حالهم لا يؤمنون باليوم الآخر فمن كان يؤمن بالحساب فإن يوم الآخر تأتي بالحساب لو أنها تأتي بلا حساب ولا عقاب ولا عذاب لسهل الأمر ولكنها تأتي بما فيها من حساب وعقاب وثواب إلا من عصمه الله فإن هناك من العباد من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم معصومون من هول تلك تلك يوم تلك اليوم إنه يوم عظيم يجعل الولدان شيبا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سماها الغاشية وسماها الحاقة وسماها الزلزلة فإنها تزلزل القلوب فاحرصوا عباد الله على طاعة الله ورسوله فمن أطاع الله ورسوله سهل الله له ويسر له الحساب يوم يلقاه يوم لا يفرق مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وللحديث بقية إن شاء الله يبور الكرام يكون ثبت على الله يا الله إذا تنقيرا دعا من شيء دفيا مالكتا النبي الرحمة من زنقيرا بإيالا فدفع بنتا da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin nasu har ran tashin alƙiyama ɗan uwana masu albarka ne wa kaina wakilci da tsoron Allah da yi masa takawa da ku baki ɗaya yin haka shine sirrin Allah jalla wa a ya cika mana ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ya taimake mu akan duk abin da muka sa a gaba ‘yan uwa idan ana biye da mu a juma'a da ta gabata mun yi tsokaci a kan amsa tambaya ta farko wadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya amsa wa malaika jibril a wannan hadisi mai girma hadisi na biyu a cikin arba'una hadisi wanda dukkanin mu da yara duka mun haddace shi a yau muna tare da tsokaci akan tambaya ta biyu mala'ika jibrilu ya tambayi ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam yace masa to ya ma'aikin Allah menene kuma imani Yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi bayani da duwatsu kamar haka yace imani da Allah da mala'ikunsa da littattafai da manzanni da ranar ƙarshe da kaddara ne kyau da mara kyau ko mai daɗi ko mara daɗi ko wacce ta burge ka da wacce ta ɓata mata sai ya nuna waɗannan su ne sun imani malamai suka ce in aka ce tushen abu abinda idan ka ɗora wani abu da zai samu jirgin zama ba da shi kamar gini kamar wannan masallacin yana da harsashi inda a ce wannan harsashin ba a yi shi yadda ya dace ba duk abinda aka ɗora a kan sai ya wuce Mana ana nufin duk abin da musulmi ya yi ko mumini ya yi matsawar yawo yawofinsa daga ɗaya daga cikin waɗannan shidan to aikin imaninsa duk nagartar aikin ta. to ya samu matsala shi ya sa wanda ba musulmi ba da ta gani ba wai baya aikin alkhairi ba amma bai cika sharaɗin da za a karɓa ba akwai kafirai masu zumunci akwai kafirai masu ba da sadaka akwai kafirai masu tausayi akwai masu taimako to amma saboda sun rasa wannan tuwasu wanda ni da kai Allah ya yi mana gata ba don mun fi su ba ya ba mu don ya tarrabe mu ya ga za mu gode masa to mu idan mun sai ya karba su kuwa ta kai da su a iyanan duniya ya ce masa waɗannan abubuwa da aka ambata guda shida in dai mutum ya yi da su ya samu kuncin imani in ya tsaya da su hakikalin tsayawa da su wannan sunan ka daga nan malamai suka ce duk mumini musulmi ne amma ba duk musulmi ba ne mumini domin shi aji na imani yana sama da ajin musulunci alkur'ani mai girma ya ce larabawan ƙauye sun ce mun yi imani ya ce ka gaya musu ya ma'aikin Allah kun dai yi musulunci amma imani bai kai ga zama kane kane a cikin zukatanku ba amma da a duk a ce ku yi wa Allah da manzansa da'a to babu abin da zai rage muku na komai na ladan aiki ma'ana a haka aka za ku kai matakin da za ku sami imani yan kwamar sa albarka za mu ga alkur'ani mai girma ya rufa wa wannan hadisin baya in kana so ka gano wannan ka karanta amanar rasul domin a ciki duk an wataƙila mai tambaya ya tambaya ya ce amma ban ji kaddara ba kaddara kuma an ambace ta zinnan tana ciki domin waɗancan suna kuntar ragowa kamar yadda ayat da ta bayani akan nagarta laysal birra ko a wata qira'a laysal birra ita ma ta jumla ce wannan ayyukan na imani ƴan uwa masu albarka duk shafiyancin da musulmi zai yi ya yi ƙoƙari ne ga waɗannan rukunan guda shida bai yi wasa da su ba bai sha kula da ɓangaro ba ba shi da wani motsi ko ƙaiƙayi a kan su to wannan cikakken mumini ne hisabinsu kuma yana ga Allah da wa'ala ɗan uwa imani sinadari ne a cikin zuciya wanda har ke fara furta shi ya tabbata a cikin zuciya da kai kuma su aiwatar da shi ko su karyata don haka shi ya sa ba yadda za ka yi karaba tsakanin imani da aiki na kwarai kowa yana yin aiki na kwarai gurgurin imani kuma malamai suka ce imanin kan aji aji ne akwai wanda zamanin su ɗaya ne sai in suka yi irin aikin sa ka san ko kurarsa ba za su gani ba. ballantana ai maka magana akan waliyan Allah irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su sayyidina abubakar irin su sayyidina Umar irin su sahabban da suka halarci yakin Badr irin sahabban da suka halarci bai'atul ridwan da raguwar bayan Allah na kwarai da suka biyo bayan su irin su al-Imam Malik kai ka san bambancin da ke tsakanin ka da su ya fi bambancin da ke tsakanin sama da ƙasa shi yasa yana da cikin sirrin ma karanta tarihin su ƙoƙarin kwaikwayon irin yadda suke domin inda suka ɗauke kawun nasu ka saka ko Allah zai haɗa ka da su a ciki imani yana da tuwa domin mun ga alƙur'ani mai girma a jimillar ayoyinsa ya tabbatar da ya ce alƙur'ani idan aka karanta wa muminai sai zuciyarsu ta raurawa sai imanin su ya kuma ya ce Allah jalla wa'ala yana tsara wanda suka yi imani imani ma'ana idan ka raini imani sai kullum sai Allah ya tafi tsara maka shi sirrin da ke cikin aikin alkhairi biyayya ga iyaye kyautata wa makwabci halartar masallaci zuwa neman ilimi kullum kai wani aikin alkhairi kamar asusu ne kake daɗa kake daɗa ne tara kuɗi yana da uwa yana da uwa zai maka amfani ranar da za ka samu ƙafafunka a kan tirabi idan wannan aikin ya zamto ya yi nauyi sai Allah ya baka damar ka wuce tamkar walƙiya ko abin da Allah ya ga dama kamar yadda zai ma amfani tun a nan duniya yayin da fitina ta tunkaro irin fitinar da digadigan mazaje ke zanewa sai sai Allah ya baka kaza domin muna wani zamani na bari imani Wanzu Allah salam ya ba da labari ya ce mutum zai wayi gari a ƙarshen duniya yana mumini kafin yammaci in bai wasa ba sai ya nemi imanin sai ya rasa me ya ne saboda neman duniya domin shi tamanin duniya abu ne wanda idan ya sun karo ka in ba Allah ya ba ka sabaki ba to sai a ji cewa wani zance ake ji daban ba kai ne na ɗazun nan ba ko na jiya da aka sani Allah ka kare mu da imani da haka yan uwa ta wannan gaban ne zamu ga magabata ba sa yin wasa da aikin alkhairi komai kankan da sayi suke saboda baki san a irin aikin alkhairin da za ka yi dace da yasar Allah kamar yadda ba sa raina aikin sabo domin ba su san irin aikin sabon da za su yi ba Allah ya fushi da su ba sharaɗi ba ne sai aikin ya girmama sannan ya shigar da kai wuta wani ɗan ƙanƙanin aiki ne amma sanadiyar kayi ta akan gabar da Allah zai fushi da kai shi kenan kamar yadda alisalam ya ce wani zubin bawa zai magana magana da ta faranta wa Allah shi bai ma ɗauka wani abu bane amma sai ka ga wannan maganar ta sanya an tasha aljanna wani gudun bawa zai magana wanda ta fusa ta Allah shi yana ganin barkanci ne ko wata amma wannan sai ta dilmiya cikin wuta dilmiya wanda ba zai ƙara fitowa ba Allah ya kiyashe mu ‘yan uwa masu albarka kowace gaba a cikin wannan gabbai guda shi ne ka ɗauka hudubobi za a yi a kai ƙarshen hadisi sai mala'ika jibril bayan ya tambayar musulunci imani sai ya ce to menene kuma kyautatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi amsa amma ni yaya wacce ta kunshi mataki biyu yace ihsani shine ka bauta wa Allah ka sarga shi a gaban ka kana gani ya kake ji yayin da kake gaban wanda kake ganin girma ko kyakkyawan tabi ba ka yi ke yau ka a fara sani ko gwamna ko shugaban kasa tsakanin da Allah yayin da kake zama to yayin da kake sallah kana fadar Allah wanda shi ne sarkin sarakuna sarkin da sarauta ta ba ta da ƙaibi duk wanda ka gani ara masa yi za a zo matakin da mulkin kawai nan ne shi yasa Allah da ya tashi ya bar da mulki bai ce sarkin duniya da lahira ba sai yake mamallakin ranar sakamako malik yawmiti domin ranar sakamako duk waɗannan masu bada mulkin da ka sani da masu adalci da azzaluman ba wanda zai iya daga yatsa Allah zai ce limanil mulkul yau yau mulki na wane ne sai yasa da ya ce da kirji da wannan mulki saboda wannan gangan ne akwai matsaloli a cikinsa wani duk da fata ake kaiwa ga mulkin sai yake maliki yau mutu don haka sai ya ce ka bauta wa Allah tamkar da shi kana gani ba to ya san ba kowa ba ne zai iya bautar Allah yana mai halartu da Allah a gaban babu shakka idan kana halartu wanda yake halartu da Allah a gaban ka, ba za a rufe kofa da shi ba a kulla mugunta a cuci wani a zalunci wani a salwantar da dukiya ko rai shi yasa duk wani laifi da ga yana faruwa a daga yanzu rashin halarto da Allah raunin halarto da Allah amma matsawar za ta halarto da Allah yayin da za ta yi abu to ya kamata zuciyarka kai maka karatun sani da duwanda alal aqad amma ta ga mutum yana yin abu kansa tsaye akwai matsala a mataki na biyu sai ya ce idan har mata kai imanin ka bai kai karfin kana bautar Allah kana jin kamar ba Allah kana gani ba to ka sa a ranka cewa kai tunda ba za ka iya ganin ba shi yana da ya kake ji ya kake tsammani lokacin da kake gaban shi ko wani wuri duk ya ji an saka CCTV mutum yana yin kaffa kaffa ba zai yadda abin da ma zai zama abin tuhuma da ma za ka zama sosai, ba za ka yarda kai ba za ka ga mutum yana yin abu su tsaye da dukkanin confidence saboda kada ma a tuhunce shi balantana a zo a rike shi ku ballantana kuma Allah jalla wa'ala wanda yake ji yake gani ya baza wakilansa tare da kai ya ji ka kusa da jijiyar ka in aka tsinke masa ita ba ka da sauran rayuwa kuma ya wakilta raqibun atid raqibun atid a tare da ku bala wa rusuluna ladaihim yaktubun ma yalfiru min qawlin illa ladaihi raqibun atid yace to ka sa a ranka cewa kana gani wanda ƴan uwa masu albarka wannan wukar gindi ce a rayuwarmu ta yau da kullum duk abin da kake yi ka zama alƙalin kanka ba sai an ɗauko ɗan doka a ajiye ka dinga jin cewa ana lura da kai ba kuma shi rekod Allah ba a yi masa fadi ba a yi mai tushe ba wanda zai iya zuwa ya canja shi a nan mun saba canja rekod sai a gare wasu takardu ko kuma a cikin kusa wani abu ana zuwa cutar da kai to rekod Allah babu babu wannan rekod ne da la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa duk wani motsi sai an rubuta in an rubuta ba ta masan inda rikodin ɗin yake ba da fayil ɗin ta nama hannun hannunka ya kai ka ce bari a je a sake ko a cinna wuta yadda ake yi a batar da wasu bayanai na wani ofishi na gwamnati babu wannan a hannun Allah Allah jalla wa ala yake za mu daka ma'auni yace wallahi bai da kwayar kumayya idan mutum ne wallahi ko mun dole ونظر الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا يك وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها يك وكفى بنا حاسبين sai ya tambaye shi ciko ya ya batun tashin alkiyama in uwa shi ne ya bambanta duk wani muni ne da wanda ba muni ne duk muni ne yana jin cewa bayan wannan filin kai wata rayuwa da za a yi kasancewar hankalinka ya kasa hankalto ta baya a cikin babu za ka iya ba mu labari lokacin da kana cikin mahaifiyarsa wani irin abubuwa kake yi tare da cewa ta yi imanin cewa wannan rayuwa ce da tabbas ta yi ta da ba kai wannan rayuwa ba da ba ka shigo wannan filin to amma rayuwa ce wata tana da wasu tsare-tsare da suka dangance ta ya kake yanzu ba za ka iya halartowa ba to haka na akwai rayuwar barzahu bayan rayuwar farzabo akwai rayuwar kuma alkiyama kamar yadda gabanin rayuwa a cikin cikin mahaifiya akwai alamun zanni akwai duniyar da Allah ya yi tattara rayukan da zai halitta suna tsayawa a sararin samaniya wannan rayuwa ce wacce ni da ke ba za mu iya hankalto ne ya faru ba kuma ta faru tsawa kana kamar yadda Alƙur'ani ya girma ya faɗa don haka shi mumini rayuwarsa ba irin ta kafiri ba ce yana jin cewa duk abin da ya yi za a tashe shi shi ya sa mala'ika jibril ya ce to yaushe lokaci zai cika akhbirni an sa'a yaushe lokaci yaushe za a tashi alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wata amsa mai kashe zuciya yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i yace wanda ake tambaya bai fi wanda ya tambayar sani ba ma'ana da ni da kai duk ban sani ba ma'ana saboda wani sirri sai Allah ya koye yaushe za a tashi alkiyama alqur'ani da ya tashi cikin bakin sai ya ce akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a saboda yadda Allah ya koye ilimin sanin tashi alkiyama Allah jalla wa ala yake kai ta ce ni a kai kai na ina koye wa kai amma sai ya faɗi alamominta saboda bawa ya shirya domin a wannan rayuwar da kake numfashi kana da damar shiri kana da damar gyarawa tsakaninka da mahaifanka tsakaninka da iyalinka tsakaninka da 'yan uwanka tsakaninka da abokan hulɗarka tsakaninka da ubangiji jalla wa'ala duk abin da ka san ka ɓata gyara shi ba ka da tabbas ba wanda a cikin me zai iya tabbas zai fita daga ɗakin to a wannan lokacin za ka iya gyarawa da zarar an zare rayuwar to shi ke nan kuma lamarin da sha'anin yana hannun Allah sai bincike sai hisabi ala wa sallu ibadallahi ta'ala wa sallu huda wa mu'adil al-bashariyya fil khayr فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم أنزل علينا البيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوبا والبلا والبلا والفتن والمحن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قوموا إلى الصلاة رحمكم الله